This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, ashirin da kuma sittin, Masu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Za a iya kuma sauraron mu a kai tsaye a duk lokacin da aka so hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne tare da Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji matakan da mai jefa kuri'a zai bi har ya kai ga jefa kuri'arsa gobe idan Allah ya kai mu. Kana mu kawo muku shirin kallabi sai kuma sharhin jaridu tare da muhammadu salisu rabiu nan ku masu mu ku bayyana ra'ayoyinku da kuma bar mana a hawan tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran shugaban amurka barack obama zai halarci wani babban taro na kwana biyu a birnin panama inda ake kyautata zaton zai sadu da shugaban kasar cuba ruel castro wannan ne kuma karan farko a tarihin taron na yankin da shugabannin kasashen biyu za su hallara magoya bayan gwamnatin kasar cuba sun yi fito mu gama da 'yan tawaye a birnin panama kafin buɗe taron mai cike da ɗimbin tarihi ƙungiyoyin biyu sun ba hammata iska kofar ofishin jakadancin cuba da kuma wani dandalin ƙasa da ƙasa za a tattauna akan dangantaka amurka da cuba a taron shugabannin da za a gudanar yau juma'a da kuma gobe asabar shugaban amurka barack obama ya tattauna akan batun da shugabannin yankin caribbean a kingston babban birnin kasar jamaica my expectation is, is that during the course of this year and into next year you'll see ya ce abin da nake sa zuciyan gani a cikin shekarar nan da kuma shekara mai zuwa shine za ku ga dauki ɗauki matakai da dama da za su karfafa yadda da kuma tattaunawa ta zahiri shugaba obama ya ce fada white house tana nazarin cire cuba daga jerin kasashen da aka ɗauka suna goyon bayan ayyukan ta'addanci babban magatakardar majalisar ɗankin duniya bankin ya ce ana bukatar ɗaukar matakin gaggawa domin ganin yawa 'yan gudun hijiran falasɗinawa kisan kyashi a sansanin yarmouk da ke babban birnin ƙasar syria da ke karkashin ikon mayakan isil mustaban ya yi kira da a tallafawa falasɗinawa 'yan gudun hijira da aka rutsa da su a sansanin da ke kudancin birnin kudus mustaban ya ce lokaci ya yi da za a ɗauki kwararen matakan ceton rayuka da kuma mutunta biladama ya ce ba za mu tsaya muna gani ana kisan kiyashi ba ba za a yi watsi da mutanen yarmuk ba kimanin palestinawa dubu goma sha takwas ne suke zaune a sansanin lokacin da kungiyar ta isil ta kai hari a makon jiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc hare-haren da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudi arabia suka kai ta sama kan 'yan tawayen hutu a yemen ya gaza hana su kutsawa cikin ƙasar 'yan tawayen shi'a da dakarun abokan kawancensu sun faɗaɗa wuraren da suke kai farmaki jiya alhamis a tsakiyar wato sassan birnin adin da kuma yankuna kudu maso gabashin ƙasar da galibi 'yan sinni ne kakakin dakarun haɗin gwiwa na saudiya ahmed alsiri ya musanta cewa 'yan tawayen suna ƙara kutsawa ya ce mayaka kalilan da suka ware sun ƙara gaba kuma za a kawar da su ya ce an katse hanyoyin sadarwa tsakanin 'yan tawayen bisa ga rahoton kamfanin dillacin labaran faransa dakarun karkashin jagorancin saudiya suka kai hari kan ginin ma'aikatar tsaron kasar da ke sana babban birnin kasar daga cikin jerin hare-haren da suke kaiwa kan wuraren da 'yan tawaye suka ja daga a kewayen birnin shugaban addinin kasar iran ayatollah ali khomeini ya danganta haren da saudi arabia take kaiwa a matsayin kisan kiyashi ya kuma gargaɗi riyar da ta daina abin da ya bayyana a matsayin aikata miyagun laifuka. mayakan taliban dauke da makaman roka masu sarrafa kansu da gurneti da kuma waɗansu mayaka wato manyan makamai sun kai farmaki a wata kotu da ke arewacin afghanistan jiya alhamis suka kashe akalla mutane takwas da kuma raunata sittin a wani ƙazamin fada da jami'an tsaro hukumomin afghanistan sun ce sun kwace ikon ginin kotun da ke mazban sharif da dare bayan sau'i shida da mamaye shi an kashe jami'an tsaro da dama da suka hada da babban jami'in 'yan sandan lardin da kuma farin kaya da dama ƙungiyar taliban ta dauki alhakin harin ofishin jakadancin amurka a kabul ya kushe da kausan murya kazamin harin da aka kai a kotun lardin balk ofishin jakadancin ya ce harin na yau ya tuna mana da hatsarin da 'yan sanda da masu shigar da kara da kuma alkalai ke fuskanta yayin gudanar da aikinsu na ba sani ba sabo kuma da kiyaye doka da oda a afghanistan din daga ƙarshe gwamnatin Somalia ta yi tayin ba da tukuici a kan shugabannin alshabab sha ɗaya da suka haɗa da babban shugaban kungiyar da ake zargi da kitsa a makarkashiyar ƙazamin harin da aka kai ƙasar kenya makon da ya gabata tukuicin da aka sanar jiya alhamis ya haɗa da dala amurka dubu ɗari biyu da hamsin da zai kai ga kama shugaban kungiyar alshabab ahmed omar abu abiyad da kuma tsakanin dala dubu ɗari zuwa ɗari da hamsin kan waɗansu ƙusoshin goma kakakin gwamnatin ridwan haji abdulwali ya shaida murya amurka cewa daga cikin waɗanda ake nema ruwa a jallo akwai muhammad mahmud wanda ake zargi da ƙulla makarkashi ya kai hari a jami'ar garissa ta ƙasar kenya da ya sanadin mutuwar ɗalibai 148 da kuma raunata waɗansu da dama labaran duniya kenan kuka saurara To da yake gobe idan Allah ya kai mu za a yi zaɓe, na nemi ƙarin haske a kan matakan da mai kaɗa kuri'a zai bi kafin ya jefa kuri'a. Kuma na tattauna ne da Malam Suraja Usman Kore jami'in wayar da kai na hukumar zaɓe na jihar Jigawa ga kuma bayanin da ya mani. Mai kaɗa kuri'a in ya zo a ranar nan da farko zai je wannan rijista da muka sanya muka baza kolinta da duba sunansa tabbatar ya fito ya kuma duba ga an idan lamba lamba aka bi shine lamba na kuma bayan wannan ma idan sunayen sun fito da tsari na abcd wanda muke alphabetical arrangement sai duba ala da a ne ko da b ne da wannan. wannan zai fara isko idan ya yi wannan wannan allah da kafin karfe takwas idan takwas ta yi a lokacin ne doka ta ba da dama a fara tantance masu kaɗa ƙuri'a to kafin takwas bayan ya ya duba sunansa abin da zai kawai in ya zo sai ya hau layi ya tsaya wanda ya zo na biyu shi ma hau layi a kowace tasha muna da ma'aikatan zaɓe mutum hudu kowanne da mukaminsa ɗaya mun kira tsarin ofisa wanda shi ne shugaban wannan tashar ɗaya kuma mun kira assistant presiding officer one na farko kenan akwai kuma assistant presiding officer two mataimakin presiding officer na biyu kenan akwai kuma assistant presiding officer three mataimakin firsarin ofisa na uku kenan to idan karfe takwas ta yi shi wannan mataimakin firsarin ofisa na uku sai gayyaci waɗannan mutane na kan layi ɗaya bayan ɗaya za su cewa za a fara kirteshin ya fara kiran su ɗaya bayan ɗaya shi za su fara samu na farko da yake gaba zai kawo kansa da karfe takwas da sun za fara kirteshin ya zo wurin mataimakin firsarin eh, ofisa na uku nan abin da ya masa ya duba katinsa na jirgin ya duba katin wannan mai kada kuri'a na rijista daga cewa na wannan tashar zaben ne ko wani tashar zaben bane idan na tashar zaben ne sai ya koma kan layi ya tsaya a layi kuma zai ci gaba sai na biyu ya taho shi ma idan na biyu ya zo shi ma zai zo gurin wannan mataimakin baturen zaɓe na gurin wato tsoka da hausa na uku shi ma nan ya sakin din katin sai ga nan gurin ne da haka sai ya tabbatar da cewa duk wanda yake wannan gurin ya zo nan da ya kaɗa kuri'a na wannan tashar ne duk da cewa da farko sun duba a rajista sun ga cewa na ya kamata su kada kuri'a sun tsaya shi ma sai ya sake saya wannan sakin din daga nan sai su gaba da malayi har yana yi yana yi har zuwa na karshe daga nan wannan an fara karfe takwas ne in ya tabbatar kai dan wannan katin ka na wannan rajista ne sai sa ka alayi wata kuna da yawa da zai iya tura ku mataki na gaba gaba daya sai ya sake tura ku ɗaya bayan ɗaya zuwa ga mataimakin firsarin hausa na biyu na ɗaya kuma wancan mataimakin firsarin hausa na uku ne na farkon shi kuma bayan ya cikin ya ga katin ka na nan ne kai ma a nan kamata ka kaɗa ƙuri'a sai tura ka gurin mataimakin firsarin hausa na ɗaya shi kuma na ɗayan nan a nan abin da zai yi shi ma ya duba katin wannan mai kaɗa ƙuri'a ya duba fuskarsa kuma ya duba bayanan da suke jiki ya tabbatar cewa shi ne ba kure ya ɗauko na wani ba idan ya gama masa ya tabbatar ya gamsu cewa shi ne mai shi ni kuma wannan mataimakin firsayin hausa na ɗaiɗin shi ne dama mai rike da rida sai ya karɓi katin sai matin ɗinta sai kara ta jikin kadin rida daga baya inda ita kadin rida ta samu wannan na'urar za ta ba da bayanai na shi wannan mai kaɗa ƙuri'a misali hotonsa zai fito a jiki ah, kuma duk bayanai na cewa jiharsa daukar gamman ɗinsa ward ɗinsa unit ɗinsa wato wannan duk za su fito duk bayanan jikin katinsa za su fito idan suka fito ya tabbatar a nan cewa katin na mutumin ne shine kaɗa ƙuri'a na biyu kuma ya tabbatar katin na inec ne na uku kuma na wannan tashar ne daga nan ne wannan sai kuma ya umarci shine kaɗa ƙuri'a ya ɗora ɗan a kan na'ura ya ɗora ɗan yatsa na na'uran da zai yi shine zai tabbatar cewa eh katin nasa ne domin in mutum da ya ɗauko na wani in ya mutum ya kure ya ɗauko katin da yake na inec ne kuma na wannan tashar ne duk na'urar za ta karanta amma lokacin da ya sa ɗan yatsansa in ba nasa bane za ta nuna ba nasa bane saboda haka zai faɗa masa cewa ba nasa bane ko ya yi kuskure a ɗauko wani in kuma nasa ne daga nan sai ba shi dama ya dangara ɗan yatsansa a wurin da aka ce ka ɗora ɗan yatsanka a cikin na'urar idan ya ɗora ɗan yatsansa na'urar za ta iya karɓa ta ce masa accreditation pass cewa ya ci jarabawar wannan ta tantancewa ko kuma ta ce masa accretation failed wato ya faɗi wannan jarabawa ta tantancewa to in ta ce masa accretation pass in tura shi kuma wurin eh, mataimakin firtarin hausa na biyu wannan shine yake da rijistar mu ta zaɓe a hannunsa shi mataimakin firtarin hausa na biyu sai ya karɓi katin wannan mutum ya duba ya ga sunansa a rijista shine lamba ta nawa kuma sai ya duba sai ya ɗiga masa tawada a ɗan yatsarsa Eh, daga nan kuma sai ba shi wani eh, abu da yake tag takarda ce da ɗauki lamba dan kai ne lamba ashirin a cikin rijista sai ba ka kati mai lamba ashirin sai ka rike a in wannan ya an gama tantance ka amma tun da ba za a fara zaɓe ba sai karfe ɗaya da rabi sai ka tsaya ka jira sai karfe ɗaya da rabi lokacin za a fara zaɓe kafin ka faɗa ira to madalla malam usman kore kenan jami'in zaɓe na jihar jigawa kafin mu ci gaba bari a shakata da wannan in talaka ka bar kuka kuri'ar kayancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka talaka ka kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa tino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyina gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace akan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya talaka ka bar kuka kuri'ar arka 'yancinka ka makamanka ita za ta cece ka kuri'ar ka cinka ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka to madalla har yanzu ana tare da sashen hausa ne na murya amurka inda kuke jin waɗannan daɗaɗen shirye-shiryen da ke nan birnin washington dc kuma yanzu agogo ya ce karfe uku da minti goma sha hudu ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata mun fara hira da Hajiya Hafsat Muhammad Baba. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirai inda na yi mata tambaya kamar haka. Yanzu wani canji kike sa ran gani a gwamnati mai hawa wato gwamnatin zababben shugaba janar Muhammadu Buhari mai ritaya? To alhamdulillahi ni na ji daɗi cewa na ina tare da janar Muhammadu Buhari tun dubu biyu da biyar har zuwa yau shekara goma kenan na koyi abubuwa da yawa da dama a wurin shi kuma alhamdulillah mutum ne tsayayye wanda yake cewa zai rike amana yan Najeriya shi sa ma jama'a suka raja a cewa suna neman mutum mai kwazo kamar shi wanda zai dawo da martaban Najeriya muna sare cewa zai yi amfani da wannan dama da Allah ya bashi ya rike amana jama'a kuma jama'a su kuma su tallafa mishi muna fata jama'a za su yi hakuri su bashi wannan dama ya gyara ƙasa sannan mun san cewa in Allah da duk kofofin da ake cin hanci da rashawa za a yi kokari a toshe su domin a samu kuɗin shiga wanda zai yi kokari ya gyara sannan zaman eh, da ake na ɗarɗar ɗin nan na rashin kwanciyar hankali in Allah ya dawo in Allah ya yarda zai dawo da zaman lafiya su kansu yara da mata da suke zaune a sansanin gudun hijira in Allah da muna fata za su koma gidajensu sannan kuma yaran da suka bata in Allah ya yarda muna fata zai dawo da su muna fata zai gyara tattalin arzikin Najeriya yadda matasa za su samu aiki kuma mun imani da Allah cewa zai harka da mata a cikin wannan gwamnati To Hajiya Hafsat a matsayin ki na 'yar siyasa wane matsaloli ne kike gani ke addaban mata a Najeriya musamman ma dai a arewacin kasar. gaskiya matsalolin da suka fi addabar mu shine kamar yanzu yadda muke fama da mata da yara da suke gudun hijira kamar yanzu a nan kaduna ma kwanakin baya na je wani sansani inda na tarar da mata da yara wajen mutum ɗari biyar da casa'in da hudu muka kai musu kayan tallafi to kin ga a ce eh, mata yanzu sun fito daga gidajensu wasu suna rarrabe ba sa tare da iyalin su kin ga wani abin tashin hankali ne wasu ma basu san inda ƴaƴansu suke ba wai kuma an yanka mazajensu a gaban su to kin ga wannan tashin hankalin shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke damu sannan na biyu muna fama da yawan mace-macen mata ballantana a nan arewa gaskiya wajen haihuwa mata suna samun wahala kwarai da gaske gwamnatoci sukan yi alkawarin cewa mata masu ciki ana ba su magani kyauta in suka je asibiti amma idan ka je ka duba ainihin cewa in kamar mace ta zo da dan tangarɗa na haihuwa wanda take bukata a yi aiki na tiyata a fitar da yaro to za ki ga cewa gwamnati ba za ta ɗauki nauyin wannan ba amma irin su awo su dan maganin da za a bayar irin folic acid ɗin dan panadol to shi ake bayarwa mu kuma abin da muke son mu gani shine mu tabbatar cewa mata da suke da waɗannan ɗan matsaloli irin in aka kawo ka a cikin gaggawa za ka biyan bukata kuma za a zo kanka a cece ka a kuma cece rayuwar yaranka sannan banda haka nan akwai ah, talauci wanda yanzu duk abubuwa sun riga sun taɓarɓare yan sana'o'in da mata suke babu jari a hannunsu to muna fata cewa in Allah ya da gwamnatin da za ta shigo duk jarin da ake bayarwa kamar yadda sauran ah, mutanenmu na kudu suke samu to a wayar ma da mata kai su ma samu. To hajiya na san ba za ki rasa mahassada ba musamman a fagen siyasa da ma 'yan adawa. Ta ya kika samu kwarin gwiwa ci gaba da abin da kika sa gaba? eh to kin san adawa dole ne a yi balanta kuma idan aka ce a matsayina na mace ina gwagwarmaya da maza to amma na farko shine ka duba ka ga a cikin siyasar nan me kake so kana son kai suna ne ko kana son kai kuɗi ne ko kana son kai taimako a yanda na kalli siyasa kenan to amma ni na fi ɗaukan cewa ina son yi taimako kuma ina son yi suna domin ina son koda bayan bana nan menene za a iya tunawa da ni da shi na duba na ga matan da suka yi gwagwarmaya har Allah ya sa suka bamu kwarin guwar da muka fito kamar irin su hajiya gamba sawaba irin su mama lela dogon yaro irin su mrs ransom kuti duk dai gasu nan mata wanda suka jajirce amma duk da haka nan kalubale kan ana shan shi ko da yake alhamdulillah yakan dan ragu ta fannin addini dole ne mace ta eh, tabbatar ta kula ta kuma san eh, menene addinin ta yace akan maganar siyasa a dinga tambaya kuma ana zuwa makaranta sannan banda haka nan kaman al'adarmu da sauransu idan ka kame kanka mace muddin ta kame kanta to ina tabbatar miki cewa wallahi za ta samu ita ma a bata daraja a cikin siyasa shi yasa muka fito mu gwada ma jama'a kuma mu gwada ma mata yan uwanmu cewa idan kika fito kina da kamun kai kuma kina da aurenki kina da iyalinki to za ki zama mace a bar sha'awa a cikin fannin siyasa kuma ba za a eh, ba ki wata fuska ta daban irin ta zagi ko ta cin mutunci ko ta rashin mutunci ba domin kin gwada cewa kima kina son ki bada gudunmawa a gina kasar ki to duk wa'annan abubuwan muna la'akari da su masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirai yanzu a madadin babbar bakuwar tamu hajiya hafsat muhammad baba da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabiu da sharhin jaridun Hausa. yarshin jaridun hausa na wannan makon zai fara ne da babban labarin da jaridar rariya ta buga a shafinta na farko inda labarin ke cewa buhari zakaran da allah ya nufa da cara za a sami wannan labari a shafi na takwas yayin da a shafi na 25 jaridar ta buga labarin da ke cewa sabbin fuskoki a majalisar dattawa a shafi na 25 ɗin da har ila yau jaridar ta buga labarin da ke cewa aisha buhari mai wuri ta zo mai tabarma ta nade a dai shafin na 25 jaridar ta kuma buga wani labari da ke cewa pdp ƙarshen alewa ƙasa yayin da a shafi na uku na jaridar talariya ta buga ra'ayinta mai taken jinjina ga jonathan da jega ita kuwa jaridar aminiya ta buga babban labarinta da ke cewa kowa nawa ne in ji buhari Sauran labarukan da jaridar ta Aminiya ta buga sun hada da labarin da ke cewa ban cika samun abin da na nema ba, in ji shugaba Jonathan. A kuma shafi na tara na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa zai taka a ƙasa daga Ibadan zuwa Abuja don Buhari. har ila yau jaridar ta buga labarin da ke ambato janar buhari na cewa girma da arziki ne tsakanina da jonathan daga cikin labarurkan da jaridar ta buga akwai labarin da ke cewa yadda janatan ya kwantar da fitina da kuma pdp ta zama 'yar adawa aminiyar dai ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken akwai jan aiki a gaba sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda a babban labarinta ta buga labarin da ke cewa an yi jana'izar pdp a najeriya sauran labaran sun hada da wanda ke cewa janatan ya mika wuya da kuma wanda janar buhari ke cewa ni shugaba ne na kowa jaridar ta kuma buga wani labari da ke cewa neman ƙuri'u a jihohi a kuma shafi na baya na jaridar ta leadership hausa ta buga labarin da ke cewa dalilin da ya sa ba a yi tazarce ba A kuma shafi na uku na jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta mai taken zaben 28 ga watan Maris nasarar Najeriya. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka bar mun a wayan tarho. sunana gamba barau fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskun a yau ina so ne godiya da jinjina da wannan gidan rediyo mai albarka wanda yake ba mu dama muke faɗan shawarwari da maganganu a kafafen yada labaran nan naku da farko ina so ne kira da yan uwana yan arewa musulmai da kirista da cewa don da Allah ya samu roƙi Allah ya ba mu shugaban kasa baba buhari to aiki ne a gaban mu ya kamata mu riƙe wannan bawan allah da addu'a a masallatanmu da coci-coci da ake ibadodi bin ibadar mu gaba ɗaya mun je mu ce wannan bawan allah da addu'a saboda aikin da ke gabansa gagarumin aiki ne ja wadda ya fi ƙarfinsa sai an taya shi da addu'a don haka kamar yadda muka fito muka zaɓe shi to addu'a ma don allah ba yaro ba babba salamu alaikum hausa na mara amurka mai magana shi mafan rediyo a jami'ar kari a jami'ar da tafiya wani amurka yana son da sakuna ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tsaya yi tafiya da ya cikakken yan apc da kuma cikakken yan jam'iyyar pdp assalamu alaikum daga idris adamu bajola abinda na ke so in faɗa shi ne dangane da tsohon gwamnan jihar gombe da kuma gwamnan gombe ne yanzu abadan juma goje me yake faruwa ne da kai da shi duka yan gombe ne fa ai kamata ya ku haɗa kanku ba kullum a je ku kuna ce ce ku ce ba ka yi shekara takwas ka gama a matsayin ka na ɗan kudanci domin laifi ya zo ya shekara takwas a matsayin sa ɗan arewacin gombe shin ne arewacin gombe ma da arewaci da kudanci ai dukan ku ɗan jihar gombe ne saboda haka kamata ya ku haɗa kanku ku ciyar da jihar gombe gaba ba kullum a yi ta jin ka a rediyo kana faɗan wannan gobe wancan jibi wancan dukan ku yan jihar gombe ne a matsayin ka na tsohon gwamna kamata ya yi abin da zai ɓaci ku haɗa kai ku gyara ba za ku je ta kafofin watsa labaru ana jin na yau daban na gobe daban assalamu alaikum wa rahmatullah sunana alhaji dan husaini gudurega wanda ke ya bulo kalgamin a jihar sokoto ina magana ne daga lagos ina ce yan najeriya murna abin da ya faru a satin da ya wuce na zaben muhammadu buhari a matsayin shugaban ƙasa ina ce muhammadu buhari samun murna da samun wannan nasara ina kira ga muhammadu buhari idan ya karɓi mulki shi anniya da yan bani na yan pdp da suka yi gudun hijira daga domin samu mafuka a UPP. assalamu alaikum mai magana maka iya rashi karamar hukumar toro cikin jihar bauchi Najeriya? ina kira ga allah ga shugaban apc na najeriya su waɗanda mutanen pdp da suke komawa cikin mu kankanin a karbe su amma kamar su alaƙa kisa ta fi da masu bi in ma sun shigo to palace ko ko mu share kashi kar a ba su. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga Gombe jihar Adamawan Najeriya. Jama'ar Najeriya mutanen Adamawa na karamar hukumar Gombe Allah ya sa a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisar jihohi lafiya. To madalla kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. tafin hannunku. Babu shakka domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka ya ɗaura ɗamarar. Shiga sako sako. Da lungu-lungu a zaben gwamnonin Najeriya. Shirinmu na ranar-ranar Asabar mai zuwa. Za mu ƙara share awa ɗaya cir. Muna zayyano muku halin da wannan gagarumin zaɓe yake. Zaɓen jihohi yana kusa da jama'a sosai. Gwamna shi ya fi tasiri a mutane. Saboda haka. Saboda haka a caza wayoyi. Kuma a yi tanadin batara. Domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka. Yana tare da ku. A da yaushe. Duniya a tafin hannun. Ka rike makamanka ita za ta To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takace tare da inna amal. aka yake shugaban amurka barack obama zai halarci wani babban taro na kwana biyu a birnin panama inda ake kyautata zaton zai sadu da shugaban kasar cuba ruel castro wanda wannan ne karan farko a tarihin wannan taro da shugabannin kasashen biyu za su hallara magoya bayan gwamnatin kasar cuba sun yi fito mu gama da 'yan tawaye a birnin panama kafin bude taron mai cike da ɗimbin tarihi babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya ce ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin maganin yi wa 'yan gudun hijiran falasɗinawa kisan kiyashi a sansanin yamuk da ke babban birnin ƙasar syria wanda ke ƙarƙashin ikon mayakan isil Mr. Bam ya yi kira da a tallafa wa Falasɗinawa 'yan gudun hijiran da aka ritsa a sansanin da ke kudancin birnin Kudus. Hare-haren da 'yan da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia suke kaiwa ta sama kan 'yan tawayen Hausa a Yemen bai hana su kutsawa cikin ƙasar ba. 'yan tawayen shiya da dakaru abokan ƙawancensu sun faɗaɗa wuraren da suke kai farmaki jiya alhamis a tsakiyar sassan birnin adin da kuma yankunan kudu masu gabashin ƙasar da galibi 'yan sinni ne yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita na amal grace alheri abdu wadda ta taya ni gabatarwa sai cd wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato jim ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.